سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada mu da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan taro mai albarka na musabakar Alƙur'ani mai girma ta talatin 36 a cikin wanda aka saba ana yi a wannan jiha a wannan gari mai albarka garin jos plato a ƙarƙashin musabaka foundation for quranic dissertation in nigeria jos north lga branch a wannan gari mai albarka a gaban yan uwana masu albarka cikin manya-manyan ma'adata alkur'ani da malamansu kafin na ce komai ina miƙa gaisuwa da jinjina ga iyayen wannan tafiya manya-manyan malamai iyaye jagorori da manya-manyan 'yan siyasa waɗanda muke tare su suke taimaka wannan tafiya da malamai matasa da Allah yi wa wannan gari na Jos Plateau State albarka da shi da su da ɗalibai na ilimi da ta alkur'ani da Allah ya ni'imta wannan gari kafin na fara cewa komai ina so yi muku bayanin farin ciki na da murnata da jin daɗi na ga irin yadda na ga aka mutunta alkur'ani ake mutunta alkur'ani a wannan gari na jos shekaru aru-aru irin wannan tsari na musabaka wanda sai ka dage a najeriya ka samu jiha da ta kula da shi take tsarawa yara suke samun karatu irin wannan ko yau ko gobe wallahi kun ci nasara kuma muna fatan allah ya dubi zukatanku ya dubi wannan hidima da ake wa alkur'ani allah ya muku ni'ima da samun zaman lafiya kuma allah ya ba ku jagoranci a wannan jiha allah ubangiji ya ba ku madafan iko ya ba ku ikon tabbatar da adalci da zaman lafiya kamar yadda kuka saba kuna yi gabar magana ta farko bayan gaisuwa da girmamawa ga iyayen malamai da shugabanni da suka fara gabatarwa ina ce da ku al'ummar musulmi alheri ya ishe gare mu da Allah ya mana ni'ima da alkur'ani ba mu da wani littafi mai daraja mai matsayi mai ɗaukaka mai haske mai albarka irin alkur'ani mai girma da haka wajibi ne gare ne da ku da dukkan al'umma musulmi gaba ɗaya mu kula da wannan littafi na alkur'ani mai girma abu na farko yawan karanta shi yawan karanta shi Allah ya yi yabo ga masu yawan karanta shi ko da kuwa ba su haddace shi ba a wuzu billahi mina shekanu ina inan lalina ya tuluna kitab Allah wa akamun salata wa atawun zakata wa an faku min mara zakana hun sirran wa alaniya yarjuna tijara tallan tabur Allah ya bi masu karatun alkur'ani masu tilawa alkur'ani masu tsayar da sallah masu bayar da zakka waɗannan su ne mutanen da suka ƙulla kasuwanci tsakaninsu da Allah ta baraka wata'ala kasuwancin da baya lalacewa kasuwancin da babu asara a ciki da haka kamar ƙur'ani yana mana bayani a kai cewa duk wanda ya lazimci karanta alƙur'ani ya mai da shi wuridinsa to ya ƙulla kyakkyawan alaƙa da mahalicinsa bincike ya tabbatar mana cewa shi wannan littafi na alkur'ani karanta shi ibada ne karanta shi ƙurba ne samun kusanci ne da Allah tabaraka wata'ala babu wani abu mai lada da ɗan adam ka iya karantawa a duniya da zai samu lada a wajen Allah sama da alkur'ani mai girma ba a yi wannan abun ba da ya fi alkur'ani lada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa a hadisin Imam tirmizi Allah ya masa rahama kullu harfin kowane harafi guda ɗaya na alkur'ani ana ba da lada goma a kansa idan mutum ya karanta ya ce la'akulu alif lamim harf ba ina nufin alif lamim harafi ɗaya ba alifun harfun walamun harfun wamimun harfun alifun harafi ne mai zaman kansa lada goma lamun harafi ne mai zaman kansa lada goma mimun harafi ne mai zaman kansa lada goma alif lamim kawai kana da lada talatin baga lissafi idan ka ce bismillah rahman rahim kana da lada ya kai da saba'in. ba'un goma sinun goma mimun goma alifun goma lallan ashirin hakuri goma a iya nan nawa ka samu goma goma goma goma goma a bismillahi ka samu lada wajen kusan saba'in kaga wannan iya nuna wani abu yana nuna mana cewa ba mu da wani littafi da za mu karanta mu samu cikon lada akawun ɗinmu ya cika irin alkur'ani mai girma Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ranar tashi alkiyama masu alkur'ani ba za a basu ba sai an nuna musu matsayinsu na girma da matsayi da daukaka yuqalu li sahibi ikra wartaqi yi karatu ka ƙara ɗaukakuwa sama warattil kama kunta turattilu fi duniya karanta ƙur'anin nan kamar yadda ka kasance kana karanta shi a duniya kun ga kiyama ba wurin sallah bane kiyama ba wurin salati bane kiyama ba wani wata ibada ba ne amma saboda muhimmancin alkur'ani wallahi sai an cewa mai ƙur'ani i karanta kuma ya ta ƙara sama ya ƙara sama ya ƙara sama Maza Allah ya ce darajar ka matsayin ka ladan ka yana tsayawa ne a bisa aya ta ƙarshe da ka karanta ashe akwai wanda za a je suna zabga tilawa a filin tashin alƙiyama su ne suwaye su ne waɗanda suka saba suna karanta wannan alkur'ani a wannan duniya imam shafi yake cewa man ta'allama alquran azumat qimatu wanda duk ya koyi qur'ani ya karanta qur'ani ya koye shi wallahi kimarsa girma take a wajen Allah kimarsa daukaka take samu yana samun daukaka a wajen dan adam shine littafin da ba abin da zai baka daraja da matsayi da daukaka wallahi irinsa shi alqur'ani mai girma hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yace duk wanda Allah ya taimake shi ya hada abuwa guda biyu abuwa nan guda biyu abinda yake nufi wato aljami'u bainal qur'ani wa ta'limihi wanda ya hada da karanta qur'ani da karantar da shi to wannan mutumin ya hada manya-manyan alkhairai ya karanta ya samu ladan karantawa ya karantar ya shiga cikin faɗin annabi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alheri a cikin wannan al'umma shine wanda ya koyi karatun qur'ani kuma ya koyar da shi ashe wanda ya karanta qur'ani ya karantar babban mutum ne a cikin al'umma mutum ne mai matsayi a cikin al'umma mutum ne mai daraja a cikin al'umma yanzu bayan waɗannan bayanai da malamai suke ta da wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa ya ce duk wanda ya karanta wannan alƙur'ani ya sani cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akarin? Allah yana ɗaga darajar wasu mutane da wannan littafin wanda ba kowan kowa ba ta dalilin alƙur'ani zai zama kowa wanda ba shi da kuɗi zai zama ya fi mai kuɗi daraja a cikin al'umma saboda alƙur'ani wanda ba shi da mulki ko sarauta zai zama babba a cikin mutane saboda albarkacin alƙur'ani ƙarami mai ƙananan shekaru za a saurare shi saboda alƙur'ani yanzu ku duba yaron da ya zo ɗanmu ko jikanmu shi ya fara buɗewa da karatun ƙur'ani ɗan ƙaramin yaro ya yi karatu mai kyau ya yi karatu mai lafiya wannan yaro iyayensa ina musu albishir wannan yaro jihar plateau ta ci sa'a ta buga kyakkyawan misali da irinsa kuma wannan ya zama challenge da sauran ƙananan yara masu zuwa wallahi wannan abin farin ciki ne abin kai hawaye ne a yayin da za ka tarar da wasu daga cikinmu mutum zai ɗebi shekarun da allah ya bashi amma wallahi tallahi bai iya karanta alƙur'ani ba wani ya fi karanta jarida a kan alƙur'ani wani mutuwa yake yana karanta jarida ba mutuwa yake yana karanta ƙur'ani ba wani ya yi aikin gwamnati ya yi shekaru a aru ya yi hidimar ofis ya yi wahala komai ya iya duk turancin nan ya iya falansa kullum a cike ke da jaridu ya yi ritaya ya zauna ya ce ba shi da abokin hira sai jaridu mai ƙur'ani kuma bai da abokin hira sai littafin Allah haka ya zauna ba yadda zai da safe a fidda shi ya sha rana vitamin d ko vitamin c idan yamma ta yi a gunguro shi kafafuwa sun mutu hawan jini ya kusa kwantar da shi amma wallahi abin da yake iya karantawa ya samu natsuwa shi a wajensa shine jarida a haka ya mutu ba shi ba alaƙa da alƙur'ani wani an je da shi umra babban attajiri mai hali kowa ya je yi dawafi ya ɗauko ƙar'ani yana karantawa yana kallon ɗakin Ka'aba shi sai ya zauna ya yi tagumi abokin sai ce da shi wani yaya baka karanta Ya ce ka bari dai ni na san kuskuren da na yi wa kaina Ya ce wallahi ko gurin alamtar ba zan iya buɗewa ba daidai da qul huwallahu ahad wallahi ban san inda take a cikin qur'anin nan ba baka iya mai ce wallahi ban iya ba amma ya karaɗe duniyar nan da neman kuɗi ya karaɗe garinsu da tara kadarori yana hawa motoci na gadara yana gina gida na kecire ne ya zaɓe dukkan jajayen 'yan mata na garin duk ya aure su duk ya tattare su gaba ɗaya saboda biyan bukatarsu ta duniya amma abun mamaki bai da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ina shaida muku ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kuskura baya karanta Qur'ani kuma bai koyi Qur'ani ba yayi wa kansa babbar asarar da ba zai iya compensating din ta baran kiyama da aka kira ga al'umma al-islamiyya girma da shekaru da mulki da sarauta da matsayi a cikin al'umma baya hana mutum ya koyi qur'ani, ka samu wani mahaddashin qur'ani gangaren ka saka masa albashin dubu ɗari da hamsin duk wata ya rinka zuwa a sati sau biyu yana koya maka wallahi ba kai asara ba za a koya ma ta da baki za a koya ma karanta bakin za a koya ma karatun nan ka iya alal akalli ka samu na gamuwa da Allah da yawa akwai wanda suke mutuwa da bakin ciki ba su iya karanta alkur'ani ba da haka ina kira ga al'umma lalle mu mutunta alkur'ani mu kimanta shi kuma daga cikin falalar kulawa da alkur'ani alkur'ani shi ke samar da zaman lafiya a cikin al'umma wallahi ya ku musulmin jos ina gaya muku yana daga cikin sirrin da allah ya taimake ku yanzu jihar ku a najeriya ta zama daga cikin jihohin da ake buga misali da su akan zaman lafiya wallahi akwai wannan kula da alkur'anin bako wanda yake waje baya zuwa nan garin ko baya bincike bare taba sanin cewa akwai wata harka ta kulawa da alkurani irin wannan ba da haka ina muku wasiya ina yi wa gwamnati wasiya su kula da harkar alkur'ani dinnan da karantar da shi da alkur'ani ne ake samun zaman lafiya da shi ne ake samun kwanciyar hankali ko annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya je madina da alkur'ani ya sa aka buɗe garin madina mus'ab ibn umair shi ya je ya fara buɗe madina da karatun Alƙur'ani. da shi da ladanin manzan Allah ibn Ummi Maktum bi yake gida-gida yana karanta wa mutane Alƙur'ani yana a akra alaikum alkur'an shin in karanta muku alkur'ani haka yake bi yana rera wa mutane karatun alkur'ani har aka samu musulmi da suka musulunta ya ɗebe su ya kai su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa mubaya'a kafin annabi hijira ya dawo garin Madina da haka a kula da alkur'ani a karantar da shi samar da makarantu na alkur'ani yana rage ta'addanci a cikin matasa yayin da ku shigantar da yayanku da karatun kur'ani kun rage masu shan taba kun rage 'yan waiwai kun rage barayi kun rage masu ɗaukan makami suna yi wa mutane ɗadanci ashe gina waɗannan makarantu na ƙur'ani kulawa da karantar da matasa alƙur'ani zai rage mana da yawa daga cikin damuwomin da suke damunmu a wannan rayuwa abu na biyu ina so in ja hankalin ɗalibai 'yan takara da wanda ba su ba da sauran 'yan uwana ɗalibai waɗanda suke makarantu ko suke kan harka ta alƙur'ani a kula shi alkur'ani yana buƙatar hadda ne yana buƙatar haƙuri yana buƙatar wato gudun hutu dole sai an wahala kafin a same shi dole sai an yi haƙuri kafin a same shi dole sai an kai zuciya nesa kafin a same shi sannan hadda ɗin nan rukuni ne a cikin karatun alkur'ani dole ne mutum ya yi kokari ya samar wa kansa kwakwalwa da take iya haddace abu hadda kala-kala ce akwai hadda wacce take a ɗabi'ar ɗan adam haka Allah ya bashi yana da wannan ƙarfin hada akwai wacce take muktasaba neman ta ake yi naci ƙoƙari yawan maimaitawa sai ya sa mutum ya rinka rike abu an tambayi imamul bukhari cewa ya imam da me ka samu wannan tarin ilimi mai yawa haka ya ce bi mu macin nazar dawwama da yawan kallon littafi da duba shi yau da gobe shi ya sa na samu wannan hadisai ya ce na haddace hadisai miliyoyi ba dubu ɗaya ba ba dubu ɗari ɗaya ba hadda yawan karanta abu yawan duba shi shi ke zaunar da shi musamman a wannan zamani da wahalhalin yau da gobe in ba kayi da gaske ba sai su sa kamanta karatu cefane kawai a ƙasar nan ya ishe ka tashi hankali in ba kayi da gaske ba sai sa kamanta karatu damuwa neman na kai neman rufin asiri yaya zan kare yaya zan taimaki iyalina ya zan yi kaza in mutum bai yi da gaske ba wallahi sai ya manta karatunsa ko na boko ko na addini so ya kamata ɗaliban ilimi su zamanto suna da ƙarfin hadda don shi ne zai nuna darajarka a cikin al'ummarka yanzu duk wanda aka zo aka yi takarar nan da su za a raba musu wannan kyaututtuka ƙarfin haddarsu ta kubutar da su ashe ya kamata mu koya wa yaran mu haddace abu mu koya wa yaran mu riƙe abu imam ibn shibruma Allah masa rahama yake cewa ya ƙulun imamu sha'abi rahimahullah ana bayani akan ƙarfin hadda da rike karatu na irin manya-manyan malamai su shoba ibn hajjaj al'ataki al'ataki rahimahullah ta'ala shoba yake cewa ma ka tabtu sauda a fi baiba ko fi tun da nake ban taba ɗaukan tawada na rubutu a farar takarda ba ila yau ni haza har zuwa yau kawai da an bani abu haddacewa nake yi ya ce wala haddasa ni rajulun rajulun bi hadithin tattu illa ba wani mutum da ya taba bani wani hadisi a duniya kwata-kwata face wallahi sai na haddace hadisin ya ce kuma wala ahbabtu an yu'idahu alayya ban taba san wai a zo bani karatu wai a maimaita mun ba malam kaji malamai ya ce in na ga dama zan iya zuwa in rera muku waƙoƙi irin na larabawa zan iya yin wata guda ina rera wakoki ba zan maimaita wata waƙa guda ɗaya ba kaga wannan in yana nuna mana wani abu yana nuna mana magabatanmu sun kafu kwarai daga cikin wajen kulawa da hadda ka duba fa yace bai taba daukan takarda da biro ko da alƙalami ya rubuta wani abu wajen kai ya kuce masa ba kuma duk wanda ya gaya mai wata magana annabi yana faɗa yake da cewa kuma shi shuba shi ba a maimaita mai hadisi wai a faɗa ya ce a maimaita wallahi ba a yi irin su imamu shafi'i Allah ya masa rahama aka ce in yazo yana karanta takarda littafi sai dai ya ɗauki takarda ya rufe ɗaya bangon yana kallon ɗaya idan ya buɗe littafi nan bangon da nan bangon duk da rubutu duk inda idan ya kai ya manne a ƙwaƙwalwarsa saboda tsaban ƙarfin hadda da haka sai dai ya sa takarda ya rufe bangare daya in ya gama karanta daya sai ya zo ya rike don saboda kada ya cakuda haddar wannan bayanai ne da suka shafi karfin hadda irin na magabata to me yake kawo haddar mutum ta zauna me yake kawo mutum karfin kwakwalwa na farko akwai naci akwai ƙoƙari akwai maimaitawa na biyu lokacin da mutum yake karatun ya cire tunanin wani abu ya sa karatun ne a gabansa kawai na uku damuwa tana hana mutum ya rike abu ba a so lokacin da mutum yake hada ƙwar'ani ko yake hada hadisi ya zama yana cikin ɓacin rai ko damuwa na hudu shagaltuwa da wani abu mutum yana hadda yana duba waya mutum yana hadda yana kallon talabishin mutum yana hadda yana jiyo magana a waje ba yadda za ya hada ka ta zaura. ƙara da hayaniya ba a so tana cakuɗa da haddar da kake sannan kuma samun wato conducive environment wuri mai kyau da ya dace a yi hadda babu abin da zai ɗauki hankalin ɗalibi babu wata hayaniya babu tashin hankali babu ɓacin rai babu bakin ciki wallahi za ga mutum yana haddace abu yana riƙewa idan wanda yake da iyali ne yana da kyau ya zama ya sauke nauyin iyalinsa ba yana haddan yana tunanin yaya zai ciyar da iyalinsa yaya zai taimaki iyalinsa ba shi yasa aka ce ku sa yaran ku su yi karatu tun suna yara ƙanana bai da cafane a kansa bai da larurar omo ko sabulu bai da larurar kudin mota zuwa kaza bai da larurar abin da zai ci ku sa 'ya'yanku su yi karatu su yi hadda da mazansu da matansu tun kafin nauyi ya hau kansu imamul khatibul baghdadi yana cewa ku yi karatu ku yi ilimi kafin a dora muku nauyin shugabanci da ainihin jagoranci duk wanda hayaniyar duniya ta kansa da larurori da bukatu na duniya to gaskiya ba zai iya yin karatu ballantana ya rike wani abu ba ibn al-madini yana cewa wata rana an ce wa imamu sha'abi wannan bawan Allah da nake magana a kansa aka ce aina laka hadal in kullu ya imam ina ka samu wannan ilimi duka yaya aka ka samu wannan ilimi duka ya ce na samu wannan ilimi ne da abuwa guda hudu abu na farko bi na fili aitimad ni ban dogara ga wani ba ballantana ya bata min rai ko a ce cina da shana yana hannunsa ko rayuwa ta tana hannunsa na yi kokari na kafu na nemi na kaina mai talimi yake cewa alala da ilmu illa bi sittatin zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatin وبلغة وطول وإشاد Ustadin, وطول Zamani, dole mai neman ilimi sai ya samu wadannan abubuwa fasaha basira kwakwalwar riƙewa tsabar kwaɗayin karatun mai kwakwalwa mai kwaɗayin ya samu abar sannan kuma guzuri jama'a ba a karatu sai da guzuri duk wanda zai je neman ilimi sai ya guzuri imamul bukhari imamul muhaddisi na amirul mu'mini na fil hadisi idan zai je neman karatu zai tafi wasu garurka neman ilimi da guzurin ce yake tafiya an gaya mana a cikin tarihinsa kamar yadda ya zo cikin hadis tari yana bayani cewa imam bukhari duk garin da ya je sai ce ina manya-manyan 'yan kasuwa na wannan gari sai a ce da wane da wane ya ce masu amana wanda su yake ja a ce wane da wane wane sai ya zo a tara masa su sai ce to ina da kuɗi na ni almajiri ne na zo neman ilimi ne nan garin zan zauna shekara ɗaya ko shekara biyu ga kuɗi na nan zan ba ku mu yi mu zaraba, ku je ku juya duk bayan wata kaza a zo a yi lissafi a bani riba da shi imam bukari yake ci da shi yake sayan tawada da shi yake sayan takarda riwaya ta tabbata cewa da shi yake ciyar da wasu daga cikin almajiran talakawa da wannan guzuri nasa ashe yana da kyau duk wanda zai je neman ilimi to a taimaka mai da guzuri wanda zai je hadda da qur'ani a bashi kuɗi don yanzu al'amura ba sa wa sai da kuɗi ba wata aya ba wata hadisi da za ka iya jawo mutum ba ka ba bashi kuɗi ba ka bashi kuɗi da zai rayu abinda zai ci abinda zai sha inda zai zauna mu kimanta karatun ƙur'ani, mu mutunta karatun ƙur'ani, masu kuɗi ku dinga sponsorin ɗalibai masu hazaƙa da basira kuna ɗaukar nauyin rayuwarsu suna hadda wannan alƙur'ani wallahi za su zama alkhairi a gare ku a ƙasar nan wallahi za su zama albarka a gare ku a dukiyarku idan har imam bukhari zai tafi neman ilimi sai ya ɗauki guzuri ya kamata allah ya bamu yara masu basira masu fasaha kawai saboda talauci mu wulakanta su yaro ya zama kuɗin islamiyya ba ya iya biya yana da hazaƙa yana da fasaha amma sai an kore shi a makaranta saboda ubansa bai da abin da zai ci bai da abin da zai sha wajibi ne masu hali wajibi ne masu iko mu rinka zaben waɗannan zagakunan yara a cikin wanda Allah ya ba su fasaha da basira mu sponsorin su mu yi funding karatunsu wallahi zai zama mana alkhairi a rayuwar mu. da haka sai an samu bulga sannan a samu irshadu ustaz abinda ake nufi da irshadu ustaz ba a karatu ba malami ya jama'a kada wani yaro ya ce ya iya tada baki bare ya haddace qur'ani wallahi duk wanda ya je kama qur'ani yana yi ba malami to wallahi ya ci bil ghara'ib sai ya zo ya karanta wani abin da ba haka ake karantar da shi ba kuma ƙur'ani ba a koyon sa a kaset da wanda suke shiga daki su rufe daki su ce wai sun hada ce qur'ani da kaset akwai karatun da sai ka ga bakin malami yaya yake karanta wannan aya yaya yake tsayawa yaya yake tashi sannan kuma dole ne ɗaliban ilimi ku mutunta malamanku ku darasta su ku kimanta su ba a samun ilimi ba a mutunta malami amma yanzu yau abin da ke faruwa yaro zai taso saboda yana da ƙarfin hadda saboda yana da zaƙin murya saboda ana sauraron sa saboda ya je ya ci musabaka saboda ya yi kaza sai ya fara rena malamansa Ba ya kimanta malamansa wani ya ce to me sittin ce a kansa ni ma sittin ce a kaina to me haka ya faɗa ba ka da albarka ka yi wa kanka shirme malami sai an kimanta shi malami sai an darata shi bincike ya tabbatar mana duk ɗalibin da bai mutunta malaminsa ba ya shiga duniyar karatu wallahi baya kaiwa kuma baya albarka wallahi za ka zo yayi ne za a yi ka a gama ka ka zo kana rayuwa a garin ba a san da kai ba ya zama matanka ba sa iya zuwa su nemi karatu a wajenka Ya'yanka ba su yarda da karatunka su amfana da kai ba saboda Allah ya kwashe maka albarka waɗanda suka maka hanyar ilimin kame da su ba kowa ba saboda duniya ba san su ba saboda ba su zaƙin murya irin naka saboda ba su ci musabaka ba saboda ba su yi kaza ba da haka duk ɗalibi na ƙwarai duk inda ya je yana kimanta malaminsa kuma wannan gururi wannan rudu yana da yawa a cikin ɗaliban ƙur'ani jiji da kai nuna isa yaro bai kai ya kawo ba ana arama arama yana na'am na'am na'am arama arama arama kai ka san kai ka san waye arama ka san wane ne arama ka san da ake zama arama ka je ka tambayi tarihi ka ji aramomin gaskiya ba aramomin hayaniya ba ba aramomi na karshen zamanin yan takarda yan musabaka ba ba shi wannan ba wanda ya tsaya yayi karatu na gaskiya da gaskiya dan ka haddace qur'ani kenan sai ka mai da kan kafi kowa yarinya budurwa a nan yan shekara sha shida sha bakwai ko saurayi ba ta da shi da hada ce an ce maka ƙarfin hadda shi ne ke nuna kafi kowa albarka ake nema ilimi darasta na gaba da haka ana samun albarkar ilimi ne idan an mutunta na gaba ke san ana ta karatun ana ta karatun wani ya je can ya je wacce kasar ka je karshen duniya za ka je a yi a ɗaga ka iyakaci su baka yan kwabban da za su baka ka dawo gidanku sai a wayi gari bayan shekara biyu duk an manta da kai amma mai albarka Allah yana sa masa albarka a cikin tafiyarsa rena malamai rashin mutunta malamai rashin kimanta malamai cin duniyar malamai wai malami na ne ya bude makaranta ni ma na bude yanzu na fi shi dalibai to sai me wannan ba daidai ba ne ya koma abuta alƙur'ani mai ƙur'ani shi ya kamata ya zama mai tawazu mai ƙur'ani shi ya kamata ya zama mai kankan da kai mai ƙur'ani shi ya kamata ya zama mai ɓoye kanshi an gayyaci imam khalil husani wata rana wani babban taro na duniya kowa yana neman husari husari husari sai aka ce zai zo ya yi karatun ƙur'ani kowa ya miƙe so yake ga husari husari yana fitowa sai ya ɗauko ƙur'ani a hannunsa sai ya bude zai karanta ƙur'anin nan yana kallon ƙur'ani nazarin na gaiban sai aka ce ah, yaya yaya imamul husari zai zo babban taro zai karanta ƙur'ani kuma mu ga ya bude ƙur'ani yana kallo a takarda ya ce ƙur'ani ba a ci masa baki ƙur'ani ba a masa alfahari kun taru duniya tana gani na gwandan bude ido na ganin ido Kiru da mu zo in karanta dan kada na yi kuskure kuma dan nuna muku ni ma zan iya kuskure Allahu akbar wanda Imam al ya fa karanta Qur'ani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sauka wanda ake rikodin a studio an gwada an bincika ba a samu kuskure ko ɗaya ba wasu masu neman kakalin suke cewa ai don dinsa wai akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma ya karanta tun daga farko har ƙarshe ya kai shi har ƙarshe wallahi malam an ce har a kwamfuta aka sa ko za ta iya nuna wani alama na kuskure ko na wani harafi ko ya yi numfashi a wurin da bai kamata ya ba ko ya saki iska a wurin da bai kamata ya ba akan wani harafi babu amma ka duba tawadu ka duba kankan da kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana yin sallah wata rana ya jawo wata daga cikin surori ya je ya dawo Al-Qur'ani ya ƙi zuwa ya je ya dawo Al-Qur'ani ya ƙi tafowa wanda shi aka saukarwa da Al-Qur'ani fa'izu sittin ya yi haka sau uku kawai sai rukui allahu akbar ya rukui ya halatta limami mahajjacin ƙur'ani gangaren in ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ka ji shiru Allahu akbar kai ruku'i ka wuce wurin an gama bayan ya idar da sallah sai ya dawo ya juyo baya sai yake cewa wai a masallacin nan babu irin su ubayyu ne ahlul qur'an ahlullah wa khassatu su ibn mas'ud babu irin su ubayyu ne ubayyu daga hannu yace gani ya rasulullah yace ma mana aka me hana ka ka buda mun lokacin da naje na dawo qur'ani bai zo ba yace haibataka ya rasulullah ya ce kwarjininka ya rasulallah shi hana in maka buɗe a nan muhallin shahid ashe annabi kansa ya zo karanta qur'ani ayat ta tsaya akwai wani da zai zo ya daki ƙirji ya ce shi ne har yana alfahari yana nuna shi wane ne masu qur'ani ku zama masu tawazu ku zama masu kankan da kai sannan kuma yace ce wasairu fil biladi imam shabi yace tafiya cikin garuruka a nan na samu ilimi ma'ana ne qur'ani ya kamata ya zama yana yawo idan ka nemi ilimi a nan to ka tafi wancan garin ka je ka karu a nan nake amfani da wannan dama in ce wa ɗaliban ilimi fa yana daga cikin daraja ta ɗalibi da malami shine yawo a duniya wajen neman karatu duk inda ka je akwai wani babban malami da za ka iya karuwa da shi akan wannan ƙur'ani naka ko ilimin littafi to ka je ka nemi karuwa a tattare da shi zarha wa sharrik la yaqirru bikal garbu ka yi tafiya malamai na kwarai sun yi rihilat a rihila fi talibin ilmi bal ma ana irga rihila fi talibin ilmi yana daga cikin abin da yake kara darajar ainihin wato ɗalibi a nan ne za ka gane cewa kai wani ne akwai yan wana a nan wurin ɗalibai na jami'ar madina da wanda suka je wasu jami'oyi. akwai wanda muka yi aji daya, akwai wanda muka yi shekaru da su ina iya tunawa mun shiga jami'ar madina mun shiga kulliyatul hadis idan aka zo qur'ani wallahi sai muka ce ah, ta yi mu ba ƙul'ani ba ma sai mun yi wani fayin tashin ba tunda ai duk muna ga haddace galiban ɗaliban Najeriya suna zuwa jami'a sun haddace ƙul'ani galiba mu dai a iya shekarun mu da wanda suka gabace mu da wanda suka biyo bayan mu Ya haka malamin ƙul'ani ya zo ajin mu akwai wasu ƙwararru wasu ma nan jihar ne wallahi daga fatiya ya fara mana kai sai muna waiwai ka ce ka duba wannan yaran saboda irin matasan nan ne yara ka duba wannan daga gabatiya zai fara mana wani yana ganin limamin juma'a ne a garinsu wani yana ganin yana da wata tafariyar makaranta a garinsu lillahi azimu da ya zo yana koya mana fatiyar nan ba wanda bai karanta fatiyar nan ba a yi mai gyara ba babu a madina jami'a kulletar hadis a ajin muka juya muka juna muka ce tab ashe mun dade muna barna kenan <laughs> haka muka haƙura yaro ƙarami za ka gani wanda bai kai ya kawo ba dan wata ƙasa in ya zo yana karatun ne yadda ka san shi ake wa wahayin nan da haka kowaye da yake jin ya isa wallahi idan ka je wurin da ake karatun billahi azimu ina gaya muku wallahi wallahi sai mutum ya da kansa na je haramin madina akwai wani mashhurin malami da ake tasmi'in qur'ani ana karban ijaza a wajensa bayan asma'i ake bashi karatu na je na yi na sajjala ina fara karatu sai ce an ce na alquran a ashe kai bala ana hafizu lidalika jitu ilaik ka hadisi qur'ani yace to bari haɗa ka da dalibai na ma'ana yana ganin cewa matsayinsa da karatu na ni ban isa ma ya saurare sai dai hada daliban ina tabbatar muku wannan mutumin kun san waye medical doctor ne likita ne wallahi asibiti yake da shi a madina babban likita ne amma wallahi idan an zo qur'ani zaka ga mutane kayuka na kasashe daban-daban yana zaune malam ba a cin gyaransa sai dai ya ci gyara saboda ya tsaya ya mutunta qur'ani waɗanda suke ganin sun isa sun yi qur'ani a kasashen su idan sun je wallahi alazim ina gaya maka a bakara sai aje ka kai wata biyu ka ta fama ka je ka dawo in kai kuskure ɗaya, na harafi kawai sai ce a'a la yuqra'ul qur'anu hakaza ba a karanta alqur'ani hakaza dan haka ya ku yan uwana ɗaliban ilimi mu yi karatu mu haddace qur'ani amma mu yadda cewa malaman mu suna da kima a wajen mu mu yadda cewa malaman mu suna da daraja a wajen mu sannan kuma imam shabi yake cewa wasabrin ka sabrin himari na yi haƙuri kamar haƙurin jaki malamai ya dribuna maslabi sabrin himar suna buga misali da haƙuri irin na jaki malam duk cikin dabbobi da Allah yi da wahala ka ga mai haƙurin jaki imamu shabi ya ce wallahi ban samu ilimi na ba sai da ne haƙuri da irin haƙurin jaki jaki a ɗora mai kaya mai nauyi shi wanda ya ɗora mai kayan bai isa ya ɗauki kayan da jakin ya ɗauka ba amma ya ɗora mai kuma ya hau kan jakin sannan kuma in bai sauri ba ya dake shi yana zaburarsa furtik furtik furtik sannan ya je ya ɗaure shi shi ya je ya ci abinci ya ɗaure jakinsa bai ci ba haka jaki yake ruwa ya dake shi a waje kowa ya shiga inuwa ya ce shabi ya ce na yi haƙuri kamar haƙurin jaki ɗalibin ilimi ba a samun ilimi sai an yi haƙuri kuma ku daina bata akan ku lokaci ku kun sani karatun boko ma da kuke yin sa don duniya da ake samun duniya kuna haƙuri me yasa ba za ku haƙuri da malaman addinin ku ba me yasa ba za ku haƙuri ba shi ya fiye fada shi ya fiye kaza ni wallahi kaza bakin ciki ake min ba a so an haddace wai wani yaro ne an zo za a yi musabaka an gwada shi an gwada shi bai kai ba wai ai bakin ciki ake mai wai kada a ce shi ma ya haddace banzan bazara karan kada kai din me dan an yi maka bakin ciki akan me mutum dubu nawa aka haddasar so ɗalibai wallahi ku shafa wa kanku ruwa sai kun yi haƙuri yanzu ɗaliban hadisi sun sani imam al'amash suleiman ibn ma'aran yana karantar da ɗalibai majalisinsa mutum dubbai ne ba ma mu irin wannan ɗan taruwar ba aka ce idan ya zo yana karatun hadisi wallahi sai da mai mumli ake cewa mutum biyar shida bakwai goma sha biyar su ne lasikarsa idan yace haddasa na fulan sai wance ce haddasana wance ma ce haddasana sai ya yi wajen minti nawa kafin a gama rubuta haddasana malam zuwa ake daga duniya ana neman ilimi ya ce sai na jarabu ɗaliban nan inda suna son karatun nan da gaske ko ba su kare yake da shi kaga dai hukuncin kare da waye wannan yanzu ba bayanin ya ajiye kare nake magana ko na ba kare yake da shi kan duka masu cizo idan an zo karatu ɗalibai sun cika majalisi sai ya sako karen, sai ya baza ɗaliban nan su ruga da gudu aka ce ya imam ya imam ya aka yi haka ka sako wa ɗalibai kare sun zo neman ilimin hadisin annabi ya ce ya za mu yi mu gane ɗalibai masu gaskiya masu haƙuri da kuma wanda kuke ba masu haƙuri ba ya ce mai son ilimin zai sake dawa wasu sai su tafi ba za su dawo ba wasu kuma su ce bari mu dawo ai karen ya ɓuya sai ya fito ya zo ya zauna ba su karatu irin malamai masu tsoron allah da wani ya zo zai fito da zai ba da hadisi bai da rigar da zai bayar ɗalibai suka jira yake ku yi haƙuri mayafi na na wanke guda ɗaya nake da shi a duniya sai ya bushe zan fito muku hadisi ɗalibai malaman hadisi irin su imam sufyan ibn sa'id ne sauri wanda suke cikin rayuwa cikin talauci suna ba da ilimi amma sun koyar da tarbiyya ɗaliban suna mutunta sun rubuta karatunsu shi sa yanzu ya zama yana yaduwa a duniya sufyan ibn sa'id sauri wata rana aka ga ya zo yana ɓalle rufin ɗakinsa na ciyawa itacen rufin ɗakin na ciyawa yake ballewa aka ce ya imam ya aka haka ya ce ba da abin da zan ci ba da kudi a jihuna kuma zan je in wulakanta kaina ba ya ce zan ɗauki wannan in kai shi kasuwa na sayar don in samu abin da zan ciyar da iyalina sun riƙe Allah Allah ya riƙe su ya mutunta su amma yau ka isa ka ce baka san Sufyanu Sauri ba an tarar da shi a ɗakin sa yana yin filo da ƙasa da yashi aka ce ya imam ya aka aka ce uzakkiru nafsi bi hayakin kabari ina tunatar da kaina da rayuwa irin ta kabari amma alhamdulillahi rabbil alamin sun yi ilimi sun yi hakuri da duniya a nan nake amfani da wannan dama don Allah wanda Allah ya bashi daraja ta ilimi ya hakuri da rayuwa dama almajirai masu karantarwa ba lalle mutum ya zama attajiri ba ba lalle mutum ya zama mai kuɗi ba ba lalle ya zama mai sarauta ba da haka zai iya yiwa mutum ya yi rayuwa ta bukata amma kada mutum ya sacrifice da iliminsa da addininsa ije tozartar da kansa ya zubar da mutuncin ilimi yan siyasa su zo suna hankiki da kai da ƙura'aninka da hadisinka da haddarka da iliminka da tsoron allanka ka je wani ya taman dalbika ya mai da kai hankiki ya mai da kai mindil yana goge fuskarsa da kai kar mu yi wannan al'ilmu ya'alu ilimi sama yake wala yu'la alai ba a yin sama da ilimi almalu yafna wal ilmu yabqa ilimi dukiya karewa take mulki karewa yake sarauta karewa yake amma wallahi ilimi ilimi ilimi baya karewa da shi mutane mutum yake mutuwa da shi wani malami wata rana mutane suka je suka kona masa littafansa ina magana akan muhimmancin hadda ga ɗalibai riƙewa da mutunta ilimi za ka iya zuwa ka wayi gari a lokacin da za a toshe maka duk wata hanya da za ka samu ilimin ka ilmantar ka shirya da wannan challenge ne yace in tahrikul qirtas lam tahrikul alladhi tadammanahu alqirtas idan kun kone mun labirari na in kun kone mun littattafai na in kun hana littattafai na su shigo na yi karatu in kun hana kaza ai ba ku kone abin da yake dauke da littattafan ba ashe maktabar duk ya haddace ta gaba daya yace yasiru mai haisu takallat raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri yace ilimi na yana tafe da ni a duk inda nake duk inda na sauka na sauka da ilimi na duk inda na tashi na tashi da ilimi na kuma za a binne ni da ilimi na a cikin kabari na wannan yana nuna cewa karatu na wasa da ake yi yanzu karatun kwamfuta karatun kaza a'a ya kamata mu tsaya ba an yi kwamfutan a haddace a rike a gane Don akwai lokacin da za a wayi gari ka zo kai rayuwa irin ta su ibnu Taimiyya a cikin kurkuku ka mutu a kurkuku dole kana bukatar kai dawa a ciki wannan gabar kenan abu na ƙarshe da nake so zan tsaya a kai ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa shi ilimi ba a samunsa sai an rage bacci sai an nisanci shimfiɗa ya haifar kasir yake cewa layi yi ta'ul ilmu bi rahatil jisim ya masu neman ilimi ba a samun ilimi da hutun gangan jiki dole sai an wahala a wahala daga baya a ji daɗi yanzu imamun nasa'i a tarihinsa ya wahala wajen karatu da neman karatu ya zo yana ilmantar da ilimi Allah ya ɗan buɗa masa kaza yake ci zakara yake ci mai kyau zakara yake samu lafiyayye ƙosashe ce ce a dafa masa a soya shi ya ce idan an soya shi kuma a daka masa naman zakaran da ƙashinsa gaba ɗaya a haɗe a yi masa dambu a kawo masa shi majalisinsa na hadisi yana muzakara yana hambuɗar. wato dambun kaza wato kaga wannan mai nuna ashe za a iya zuwa a nemi ilimin a wahala daga baya kuma a samu sauki imam abu huraira ba irin wahalar da bai yi ba wajen neman ilimi da karatu imam abu huraira yana cikin halin suffa wanda suka rayu cikin talauci ba abinci la ahala wala mala wala ma'awa wala maskana komai babu talauci in ka ga abu huraira sai kai fatiya ka jira yunwa yunwa ya ce wallahi sau da yawa na kan zo majalisin annabi ba da abin da zan ci kar ku manta fi wannan shine lamba ɗaya wajen hadda hadisi da rike hadisin annabi ya ce sau da yawa sai umar ya zo zai fita sai in shi ce ya imam ina da fatawa abun mamaki annabi yana raye kuma ana neman umar za a yi fatawa abu hurairu ya ce ba fatawar fa nake ta dame ni ba shi umar ɗabi'ansa in ka bi shi kana fatawa ko kuna magana in kun je gida zai ce fito zo a ci abinci ya ce to buri na kenan buri na kenan a bani abin da zan ci amma abu huraira sai da ya zama gwamna gwamna ya zama al'amura suka sauwaka to akwai ɗaliban ilimin da za su wahala a farkon karatunsu amma daga baya Allah madauki sai zai yalwata musu kamar yadda da yawa za a cikin malama akwai wanda Allah ya hutar da su amma kuma sun wahala karatu imam ata ibn abi rabah ya kasance riwaya ta zo shekararsa ashirin wallahi a masallaci yake kwana shimfidarsa masallaci ce amma ku je ku tambayi ilimin imamu asa muzakarar ilimi dole ne mai ƙur'ani sai ya rinka muzakara kar wani ya zo ce an yi sauka an yi musabaka an haska shi a duniya an faɗa yi na ɗaya ya yi na biyu ka je ka zauna wallahi duk wanda bar ƙur'ani na kwana ɗaya sai ya bar shi na kwana biyu uku hudu biyar shi wannan ɗabi'a alƙur'ani kenan yana zama ne bi kasratil qira'a wal muzakara wal muraja'a yawan karatu da yawan duba da muraja'a duk wanda yake so ya mutu da qur'anin sa to wallahi yayi kansa wuridi na karatun qur'ani kuma ka tuna da wannan tarin lada da ga yama ibn al-mubarak an waito yana yin muzakara da shi da ali ibn al-hasan ibn shaqiq wallahi tun daga bayan isha sai an kira asubai karatu kar ake ta yi yanzu dan Allah mahaddatan mu yaran mu suna zama musaffa musaffa suna wannan ko ku dai zaman karya hula ne da naɗe riga ake yi ku yi ƙirƙiro halƙoƙi ku raya masallatanku na garurukanku da buɗe halƙoƙi na muraja alƙur'ani da ƙarshe ya ku uwana abinda nake so na rufe da shi shi ne. don Allah al'umma musulmi su duba su ga irin yadda wannan al'umma take da tsananin buƙatar a samar da halaƙa na tafsirin Qur'an wallahi jama'a tafiya fita yi nisa an musulmi a baya yau idan ka ga rantsatsiyar makaranta yau idan ka ga babbar makaranta ta alfahari da ake layi a kanta ana zirga-zirga da motoci da ababen hawa to wallahi za ka tarar ba makarantar addini ba ce ba ba islamiyya ba ce ba tafiyar ƙur'ani ba ce ba me yasa saboda ƙur'anin bai da daraja saboda ƙur'anin bai da kima a'a wani abu ne aka zo da shi na tsari na karya daraja alkur'anin da karya matsayin makarantun alkur'anin bayan ausafil umma fi ausafil umma yaro zai zo ya yi wahala ya karanta ƙur'ani ya haddace ƙur'ani ya yi kaza na ƙur'ani akwai yaranmu da wallahi har rubuta ƙur'ani suke da biro bayan sun yi hadda sai sun rubuta shi da biro malaman su duba musu tabbatar sun haddace amma abin tambayar idan ya gama karatun ƙur'ani me zai zama wani tanadi wannan al'umma ta masa amma yau mun sani in mutum ya gama nce yana da abin da za a bashi in ya gama diploma yana da inda za a bashi akwai ofishinsa a local government shin a local government dinmu a nigeria arewacin Nigeria, akwai tanadin da aka yi wa yaran da suka dace ƙur'ani a state government mu akwai ofisoshi wani yaro ya samu makaranta zai je karatu a ƙasar waje ya zo yana cewa babansa congratulations ina murna baba na samu makaranta baban sai ce wace makaranta sai ce university of kaza ya faɗi wata university ɗaya daga cikin universities da muke da su a ƙasashen duniya waɗanda suke karantar da karatun addinin musulunci suna ba da certificate ya ce me za a karanta ya ce zan yi ƙur'ani zan yi tafsiri ya ce kai ka raba ni da ƙur'ani da tafsirin nan naka ka je kai karatu in za ka yi karatu kaji ma'ana ka je kai karatu in za ka yi karatu karatun ƙur'ani da hadisi ba karatu ba ne wannan shine ideology da ake gina shi a cikin kwakwalen yaranmu shi sa aka wayi gari ƙur'ani babu shi a wayek ƙur'ani babu shi a neko ƙur'ani babu shi a kaza yanzu ilimin ƙur'ani darajar ƙur'ani ministocinmu na ilimi kwamishinoninmu na ilimi yanzu ba mu da alfarmar da za a sa mana ƙur'ani a cikin wayek da neko ga musulmi kadai ba ban ce wanda yake ba musulmi ba babu shi a neko babu shi a wayek da haka in an zo ana karantar da yara ma ba su samu da shi ba mutum musulmi zai zo ran taba makaranta private school fatuwa ana karban kuɗi dubu ɗari kaza wallahi za ga a darussan gabaki ɗaya babu qur'ani a ciki Me ƙur'ani ya muku laifin me ƙur'ani ya muku kenan mu da kanmu da kanmu muke kashe ma'anawiyar alƙur'ani a cikin zukatan mu. yanzu baba yana tada hankalinsa idan yaron su bai ce waye ko ne ko ba yana tada hankalinsa in bai ci common interest ba amma wallahi baya ta da hankalinsa idan yaronsa abokanansa sun ba da hadda ko sun sauke qur'ani shi bai sauke ba iyayen ba sa ma tambaya na je wata saukar kur'ani kwana kwana na wata jiha yara ne suka haddace kur'ani wajen mutum ashirin da hudu ko da biyar malamin sai dai shekara uku hudu yana koyar da su yara malam dukkan su ba wanda ya karatu wanda za ka samu abin suka a ciki malam amma daga shi malam ya ce malam kaga yaran nan wallahi duk shekarun nan akwai uban da ban taba ganin sa ba wannan shine sakayyar da iyaye suke yi wa malaman qur'ani yayansu yace wallahi akwai da yawan su ban san ubansu ba kuma malam ina so na gaya maka a cikin yaran nan da suka haddace qur'anin nan akwai wanda ubansa bai ma san wace islamiyya dan sa yake ba wallahi amma yana zurubtu a makarantar boko yana biyan school fees akwai yaran da daidai da dubu ɗaya da ake bayarwa ta wata ƙarshen ba abin da ake makarantar qur'ani shine a wata a ce a bada dubu ɗaya ko a tam a ce a bada dubu uku shi malamin ba ya sa albashi wallahi ya kamata wannan reni da wulakanta littafin Allah da muke ya kamata mu gyara wallahi kowa yana da albashi mai kyau ban da malamin qur'ani kowace makaranta tana da kima ban da makarantar qur'ani kuma suna cikin mu muna da attajirai muna da 'yan siyasa muna da masu mulki muna da masu kuɗi amma daidai da kara a yi wa Allah kara a yi wa Allah a mutunta makarantun ƙur'ani ba a yi yaran nan da kokarin su da ci da karfi kawai suke karatun nan ba wai sun samu wai support complete support daga gurin su ko na makamancin wannan ba wani falasan ya dauki malami yana karantar da yaransa mathematics english physics chemistry biology a saturdays and sunday ka san nawa yake bashi dubu ɗari Ka san nawa malamin qur'anin sa yake ba mai yake bayarwa dubu uku ɗari biyar 3500 saboda ɗan wulaƙanci ne shi wallahi ina gaya muku ku mahaddata qur'ani ku daina mai da kanku arha duk wani attajirin da ya zo yana da gida babba har ya yadda zai karanta qur'ani ba a masallaci zai karanta ba yace ka zo gida tsaya ku zabga ciniki na gaske kwarai kuwa ka ce yalla bai qur'ani ba wasa bane sai an yi da gaske yanda yake biyan mai koyar da physics da biology da chemistry dubu dari dubu hamsin dubu kaza yanka masa ka ce kaza za a biya ka ce kuma kar a yadda a turo yaro ya kawo min salari na da akwai wulakancin da ake kawai sai in wata ya sai a turo yaro da yan bulab a ce kai malamin kudin albashinsa ne wannan wulakanci ne wannan disgrace ne wannan wannan zubar da mutunci ne in uba ya maka wannan tattara kudin ka mai ka je ka ce ya ƙara ne ka gaya baban ka ya ƙara ne na wadatu ku daina wulakanta qur'ani a gidajen ku ku daina tozarta masu qur'ani ku kimanta su suna da daraja a wajen Allah suna da daraja a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka makarantun qur'ani suna cikin wani yanayi da al'ummar nan tana bukata a nuna mata kimarta da darajarta da matsayin waɗannan makarantu mu mutunta su mu kimanta su don mu samu matsayi mu samu ɗaukaka a buɗe makarantun qur'ani a gidaje a buɗe makarantun ƙur'ani a ainihin wato unguwanni akwai makarantar ƙur'anin da wani ɗalibi na yake gaya mun a unguwarsu kun sa aina ake karatu? sun yi sun yi su samu wurin karatu babu wata ƙatuwar kwata ta unguwa ta biyo ta unguwar sai suka yi mitin suka ce a ah, to tunda wannan kwata ta gwamnati ne ai bari mu samu falankai kawai suka samu fulanki fulanki suka tsora. wallahi tallahi malam akan wannan kwatar suke karatu suna karatu sauro yana shigowa ta kasa yana cizon yara duk da aka yi ambaliyar ruwa a unguwar. sai ya ɗebe katakon sai zubar da shi ko ya tafi da shi a haka suke karatun kuma a unguwar akwai multimillionaires masu manya-manyan gidaje kuma da 'ya'yan suna karatu a wurin mutum yana da gidan haya ya fi ɗari amma makarantar islamiyyar ɗansa ana yi a garejin mota yana da gidan haya ya fi kaza amma makarantar islamiyyarsa malaman daidai da riga ta sallah ba su da shi baka da halin da baka da iko baka da zuciyar da zaka girmama malamanka na ƙur'ani kowace makaranta kowane karatu ana bada albashi na kwarai amma banda makarantun qur'ani in gaya muku wani abu guda bincike muka yi a nan kasar mu Najeriya arewa kun san cewa har yanzu akwai makarantun qur'anin da ana biyan albashi malami dubu uku a wata are you serious yanzu ku da gaske kuke kuna so ku karatu dubu uku a wata wani ce ake malam ai dubu uku ma sai an yi kora sai an ku kori yara tukunna ɗari bibbi ce ake kawa dubu uku akwai wanda ma bashi yake bi an fota bakwai ba biya shi ba yace zan zo in koyar jama'a ba ina nuna cewa a mai da karatun ƙur'ani ya zama mai wahalar samu ba a'a ina so ne a kimanta masu ƙur'ani a kimanta karatun alqur'ani direba fa za ka ɗauka kana ba shi dubu talatin arba'in mai wankin gidanka ko mai bayan fulawa yana da albashi mai karfi amma malamin islamiyya ba shi da albashi mai kyau da hakan za mu bari makarantun su zo su mutu dan ma Allah ya taimake mu duk in kun duba makarantunmu na Qur'ani a ƙasar nan za ku ga yara ne matasa masu digiri masu kwakwalwa wasu suna da shago a kasuwa wasu suna da aikin yi haka suke haƙura su ainihin zo su zauna su karantar da ɗaliban nan saboda kishin addini ba wai dan kishin kuɗin da ake ba su ba ina jin tsoron a zo wani lokaci da mu da kanmu za mu kashe makarantun nan na alkur'ani da haka malaman ƙur'ani ku kimanta kanku daraja kanku na gaya wasu malaman ƙur'ani na ce in kun samu dama ku gyara jikinku kar ku bari yaro ya zo aji yana ganin ka a wulakance sai ya ɗauka ƙur'ani ne ya gadar maka ɗin ka shadda ka lafiyayya mai kyau ka saka mata staci ka samu gilashin ka uban ubansu mai kyau ka saka a idonka ka karya bula kuma ka zauna ka zuba ƙira'a kuma in wani ya isa ya zo ya taba ka in dai akan ƙur'ani ne yaran za su ganka su ce kai wannan malamin qur'ani ya haɗu ga qur'ani ga haɗuwa sai su sha'awa amma in ka zo a gulakance a tozarce hula a karkace ga wani a kaza waye a tozarce za su ya ah, ba za su yi ba saboda qur'anin na kama da ka tara bai maka komai ba dan Allah kada mu bari yan uwanmu ɗalibanmu suna ganin mu da buƙatar mu duk da na san cewa akwai babin zuhudu duk da na san cewa akwai babin gudun duniya amma al'amura suna canjawa da canjawa zamani ku kimanta karatun nan ku mutunta karatun nan ku sani cewa 'ya'yan nan da kuke koyar da su kasashen waje ake tura su ana biya musu miliyoyin kuɗi don su samu wata tasfiket ta digiri amma wannan ƙur'anin ba iyayensu ba za su ba ko kobo ba ziyara ma ba su zo su kawo muku da haka ina kira wannan abin ya dame ni ne ce zan isar da wannan sako ya shiga duniya gaba ɗaya. al'umma musulmi in ba ku tsaya kuka yi ribiyun halin da makarantun ƙur'ani suke cika ba to wallahi tallahi za mu sha wahala kwarai kwarai ƙwarai da gaske rashin makarantun a yalwace rashin samun gurin zama rashin samun ainihin kaza babu sannan kuma yanzu ku duba fa a ƙasar nan musabaka fa ake sawa fa ba ta qur'ani ba akan koyoyin wakan wani a baka waya ta wajen miliyan guda waka ake so ka koya ina tajiran mu ba za ku zuba kuɗi ba ku ce duk yaron da ya zo ya yi husari ɗari bisa ɗari aka samu za a ba shi kyautar naira miliyan biyar ya ja jari don Allah ba ku taimaka wa addini ba a cikin abin da Allah yake ba ku ina masu kuɗinmu ina 'yan siyasa mu masu neman ƙuri'a? ba za ku iya saka musabaka ba ku ce ni dan jam'iyyar kaza na saka kuɗi kaza ko mota kaza duk yaron da ya zo ya karatu irin na sudai ko ya irin na shuraim ko ya irin na mishawi ko ya irin na kaza mun yi masa alkawarin kujerar maka da mota kanta ta haya da zai sa ajiyar haya da sabuwar bijo da zai rinka hawa albarkacin ƙur'ani yaran mu za wallahi za su yi muna da mahaddata qur'ani wanda suka san qur'anin da gaske amma waye kula da su haka wallahi ina shaida muku ya ku yan uwana dole sai mun yi rubin mun dawo da daraja da kima al-kur'ani. yan uwana musulmi na wannan jiha mai albarka ina tunatar da ku abubuwa kamar haka ku sani cewa yanayin da Najeriya take ciki yanayi ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma kar ku manta mu ne 'yan najeriya haka allah ya ga dama ya zubo mu a najeriya bai samu a cadi ko gane ko kamar ba da haka ƙasar mu ce ya kamata mu haɗa kai mu samar da zaman lafiya a wannan ƙasar ya kamata mu fudda wani operation zaman lafiya dole duk abin da zai kawo mana tashin hankali duk abin da zai kawo mana rikici duk abin da zai kawo mana fada duk abin da zai kawo mana rabuwar kai duk abin da zai kawo mana zubar da jini a wannan ƙasa namu musamman arewacin najeriya don allah samari matasa kar ku ba da haɗin kai kada a yi amfani da ku wajen rugurguzan najeriya kada a yi amfani da ku wajen kawo ta da zaune tsaye magana ce a dunkule hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban suna nan na fili da na ɓoye wanda ake amfani da matasa wajen wargaza stability na wannan ƙasa ba sai na faɗa ba duk wanda na yi magana ya san me yake yi a wannan ƙasa ya san me nake nufi kar ku shiga duk wani abu da zai kawo zubar da jini da kashe mutane ko ainihin zubar da mutuncin mutane ko wargaza ƙasar ta baje kar ku manta akwai wanda su burinsu yanzu su ga najeriya tana cikin faɗa da yaƙi da bala'i ya allah kada ka biya musu bukatarsu ku sani inda zaman lafiya ne za ku irin wannan taron an yi lokacin da mutum ɗaya bai isa zo nan ba ku sani inda zaman lafiya ne za ku je ku yi sallar juma'a ko ku je coci ku je ku yi karatu masu zuwa coci sai da zaman lafiya za a je kasuwa sai da zaman lafiya za a yi kamfen ɗin siyasa sai da zaman lafiya za a yi yawo a gari a hada-hada idan babu zaman lafiya na fa kowa ta kansa yake za mu yarda da wannan rayuwa da za a jefa mu cikin gudun hijira da tsoro da firgici yanzu ko mutanen Filato sai ma an yi muku magana akan muhimmancin zaman lafiya ku da yanzu kun fi kowa cin moriyar zaman lafiya a najeriya kuna daga cikin jihohin da suke ana buga misali da su allah mai juya al'amura yadda ya ga dama so muna fatan ku ci gaba da kulawa mu musulmi an san mu da kwantar da hankali mu musulmi an san mu da samar da zaman lafiya mu musulmi an san mu da jaranta da tsayawa akan gaskiya da ka mu tsaya akan wannan kar mu ja da baya sannan abu na biyu abin da ya shafi harkar siyasa yanzu jajibarin siyasa ake za a fara kamfen ko an fara kamfen ana ta neman ƙuru'u dare da rana da wanda ya abin kirki da wanda ya aikin manza ma kowa ma fitowa yake ya ci a zaɓe shi ku tsaya tsayin daka ku nemi mutanen kwarai da masu ɗan dama-dama a cikinku kar ku zuba ido ku bari wanda ba na kwarai ba su yi nasara su zo su ta azabtar da ku ku yi haƙuri abin nan ya zama larura ba yadda za mu yi in dai akwai najeriya ko ka fita ka yi zaɓe ko baka fita ba sai an zaɓa maka to da a zaɓa ma gwanda ka je ka zaɓa da kanka da a dangwala maka gwanda ka je ka dangwala da kanka ka raka kayanka ka jira sakamakon kayanka da haka duk inda mutanen kirki suke ku yi wa allah 'yan uwa 'yan najeriya ku taimaki mutanen kwarai ko da ba su da kuɗin da za su raba muku ko da ba su da abin da za su ba ku tun da yanzu siyasar ta zama me ka bayar me ka raba mutane wannan kuɗaɗe da ake raba su a daidai lokacin zaɓe ba shi ke nuna yi wa mutane aiki da tausayin mutane ba me ya yi a shekarun da suka gabata ko kuma me ya yi wa al'umma kafin ya hau don ka zo ka raba mun nela miliyan ɗari ka zo ka saci biliyan dubu ka cutar da ni mu daina bari 'yan siyasa suna siyasar kasuwanci da jari na kashe musu miliyan dubu wallahi sai na ninka duk kudin da suka watsa muku suka kashe muku galibin su wallahi sai sun maida wannan kudin za ku yi ta kukan ba su aiki ba su gama biyan kudin da suka raba muku bane ba da ka ku yi siyasa ta Allah ku zaɓi mutanen kirki ku taimaki ko da talaka ne akwai mutanen arziki mutanen kirki mutanen kwarai sun cancanta bokon akwai shi zamanin an san shi tsoron allah akwai shi mutuncin akwai shi sai dai babu kuɗi shikenan sai mu kada su shikenan sai mu zubar da su ko mu zo mu dawo muna kuka mu ce an yi mana ba daidai ba wallahi ya kamata mu canja tunaninmu kuma kowace jam'iyya mutum yake duk wanda yake na kwarai ne a kowace jam'iyya a bi shi a zakulo shi a fito da shi a taimake shi ko da ku a wata ɓoyayyar jam'iyya ce kawai ku yi hadin mutanen kwarai wanda kuma za su iya ba mutumin kwarai kaɗai ba akwai mutumin kirki amma matsoraci ne ba zai iya yi ba to dole sai an samu inna khaira manista jartar alqawiyul amin mafi alheri wanda za ɗauka, shi ne mai karfi mai aminci bayan yana da karfi kuma ya zama yana da aminci aminci kaɗai ba zai wadatar ba ba wanda zai zo ya ce ana cutar mutane ya ce ya bar Allah ba a'a wanda zai amfani ya murkushe mara gaskiya wanda zai amfani da damarsa ya tabbatar da adalci ko da za a zage shi irin waɗannan mutane su ya kamata mu tsaya mu taimaka musu mu agaza musu sannan akwai wani tunani da mutane suke da shi ai yanzu ba a yin zaɓe ai yanzu kaza kaza ni wallahi an mun zalunci ni ba mun daidai ba ni ba zan ma je ne ba wallahi tallahi wannan kuskure ne babba musamman a yanayin da muke ciki ai malam ƙuri'ar ka makaminka ai ƙuri'ar ka ita ce makaminka ka je ka bi layi ka tsaya ka kasa ka ɗare ka jira ka raka wannan shi ne abin da ya kamata mu yi amma mutum ya zauna a gida ni ba zan je ba ba ruwana da su kaza to za su zo su zaɓa maka wanda sai ya bi ka har gidan ya ci mutuncinka kar ka zo ka bari ka ɗauki wulaƙanci da tozarta kana da dama kana da iko na sani akwai magudi na sani akwai rashin gaskiya na sani akwai fojin ƙura'a na sani akwai kaza amma kuma akwai Allah ku yi iya abin da za ku iya yi ku ce ya Allah mun yi iya ƙoƙarin muna neman tallafi a gare ka idan kun yi wannan shi ne za ku samu nasara idan kun yi wannan shi ne za ku samu ci gaba kuma abu na gaba duk wanda ya zo yana neman a ba shi haɗin kai a taimake shi to ku ba shi aiki kamar ya ku ba shi aiki ranka dade in ka ci mai za ka mana muna da yara a zuba ba so da ba ɗan sanda me za a mana mutum nawa za ka ɗauka mana mu yi a rubuce a sa hannu ka kawo wakilai mu ma mu kawo wakilai don in ka yi festam akwai second term in ba ka yi mana ba mu ma ba za mu yi maka ba ba laifi ba ne inda suka san me suke yi wani dan siyasa da zai zo kawai ce a taimaka masa ba tare da an bashi commitment ba a rubuta a bashi muna da yara ba sa zuwa makaranta muna da yara ba sa samun aikin soja ko dan sanda muna neman kwastam muna neman immigration muna neman kaza muna neman kaza akwai manya-manyan ma'aikatu masu tsoka yaranmu babu so a ciki akwai wurare masu muhimmanci a ƙasar nan babu yaranmu a ciki mu siyasa a wajenmu maslaha ce me ka mana me ka taimaka mana shine ai kawai kawai sai mutum ya zo hawa ita mai jiniya bai mana komai ba shi yana son yana shan sanyi ana mai jiniya mu me muka ƙaru da shi da haka kuskure ne kawai mutum ya zo ya kama yi mana sallah a masallacin juma'a ko ya zo wani taron mu shikenan a a zuwa sallah a masallacin juma'a a lokacin kamfen ba shine aiki sai ka gaya mana me zaka yi ni fa wannan fahimta ta ce in ko za mu ci gaba da tafiya a haka a ji a ci gaba da tafiya ku zo ku ba mutum gudunmuwa da agaji shi kuma daga baya da ya hau ya manta da ku ba daidai ba ne wannan ya kamata mu waye kuma manyan mu yan siyasan mu da kuma yan kasuwar mu da yan ainihin wato bokon mu dan Allah ku zo ku taimaki wannan al'umma a samar da gabanni na kwarai don a samu zaman lafiya lafiya da zaman lafiya don abin da zai kawo tashin hankali da rikici a cikin wannan al'umma kada mu goyi bayan sa ina fatan Allah albarkaci rayuwar mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya wannan musabaka da aka shirya Allah sa ai lafiya a gama lafiya jagorori na wannan musabaka Allah ka tsaya musu ka jagorance su kuma Allah ya daidaita kawukan su Allah ya hada kawukan su masu ba da taimako akan gudanar da wannan abu Allah ka kara arzikin su Allah ka dada yalwata musu mu kuma mu yi ta hakuri gudumo da suke mana taimako taimakon da suke mana mu yi haƙuri da kurakuransu mu yi haƙuri da laifuffukansu mu yi haƙuri da ba daidai ɗinsu ba mu mai da wannan musabaqa ta alƙur'ani a wannan jiha ta filato dalili ne na samun haɗuwar kan al'umma musulmi a jihar filato kuma mai da wannan musabaqa ta zama dalili ne na koya wa sauran jihohinmu na arewa a najeriya har ma da na kudu su koyi da wannan aikin alkhairi ina godiya kwarai da gaske dangane da wannan dama da aka bani na isar da wannan sako kuma ina muku addu'a ta musamman ta ƙauna Allah ya sani muna muku fatan alkhairi kuma muna roƙa muku Allah Allah ba ku zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kwantar da hankalin mu. Allah ya raba mu da dukkan fitina tashi hankali ya Allah duk wanda yake nufin mu da shari kamar masa kansa wanda yake nufin mu da alkhairi ya ubangiji ka kama da wannan alkhairi ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu abin da zamu rufa asiri Allah ka tsare mana mutuncin malaman mu ka tsare mana mutuncin shugabannin mu ka tsare mana mutuncin jagorancin mu ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته